ta để mà cho cái này Manda. ka fito na ke guda kana raka da kana ba ki a sai da tafiya in ba ka cewa in ba ka karshe ka hanyoyin da suka kamata ya fita ku gyara da ma da shi ne wani abin masu masu masu ko da ya wani abu da ba daidai ba ya zo a ce ai kaza ai ai ai ya shugaba ka ba wata na kuma hafsa zama gida sai na umar ita harkar da kamar manzan Allah sallallahu alaihi ya taho ya ce ya rasu da lahi an ballon ta ne za a ka ka saki mata yanka idan hasa ka dawo ka ta ce duk ka sai ce a a sai cewa ne na kawo ne masa har wata guda kawai abin da ke ma'ana in saki ne umar ya zo ya biya ya abin da ke inda ka da za ka wa manzan Allah su aiki don ya taɓa sakin hasa ne mun gane ko har hanya ba ta gida ba za ta ta gaya wa iyayenta sai mala'ika shi ne wurin Allah ya ce ta dawo da hamsa inna kawwa ai tana azumin nafila tana sallolin nafila a mace da da hakuri waɗanda suke cikin gari ba shugaba ba ba kowa ba in zo gaya maka gaskiya ka ji tsoron Allah ne shi ne amma kai ta gaya musu sun gaya maka kai ma su sa'an nan kuma mun fahimta yana da cikin nasiha ga musulmi yan uwansa shine kar ka za mu ka cuce ko ka yi kuɗi ko ka kawo amsa su ba da ake da su ko tarbiyyar su ko tarbiyyar 'ya'yansu ko matan su duk sa'an da ka samu bid'a baka yi nasiha ga al'umma musulmi ba ke don za ka ba ka ba ka ba tunanin da su da ƴaƴan da mata duk sa'an da ka samu yan musulma ka kafa a kai ana nuna tunanin na banza suna ba su yana ba baka yi nasiha ga ƴan tuwanta ba ka su ce ko gidan bidiyo ko haka me zai hana waɗannan gidajen bidiyo ai waɗannan abubuwa dama ma da da girma da za a iya amfani da su ta hanyoyin da ba su zama na hadisi a ɗauko na ne waɗanda suke na hadisi da musulunci a rinka nuna wa ɗaya da mata da sauran mutane da suke suna tarbiyyantuwa da tarbiyyar musulunci akwai tashi imamu malik imamu da kira al-abbasi a ɗauko a sassa wa yara suna gani tun daga rayuwar imamu malik yana karami ga irin yadda yake da ya zama saurayi har ya zama babban malami har irin yadda yake da hawa wajen suna a rinka nuna wa mutane mana ake to kun ga tun waɗannan manyan waliyan allah irin su za su ko amma ta ɗauko cikin ka kafa a kuwa kana nuna wa yara yadda yake da maza ko kuma su ko kuma duk wani fashin allah zai kama ka dan baka nasiha da ɗan uwanka haka in ka je kasuwa kana makuɗi ko kana ofis kana makuɗi ko sai abin ka kake mafi yawancin ma'aikata in nan na gwamnati ba mu ce duka ba wallahi wani sun je shiga ofis ba sa nasiha ga musulmi me nasiha ga musulmi in ka zauna kan tebur din nan ka ce to ni musulmi wannan tebur da nake da suna wasu ke dan na musulmi dan haka yaya zan yi taimaka wa musulunci da musulmi kuma yaya zan yi ga cewa ban wulakanta al'amarin da aka dora a hannuna na amana ba in kai haka to shi kenan ka ka yi nasiha ga yan uwanka musulmi amma ka shiga ofis za ce ba ruwanka da addini ma'ana ta ce farko irin sakamako da kai wa Allah shi ne sai ka fara kafin mai duk wanda yake babu ruwan shi da addini ma'ana ya kafin cewa addini ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko yau ko kuma karatu na mako mai zuwa inda zai zai gaya mana dalilin da Allah ya ya gudawa tun daga malaman su hajja idan malaman za su wa'azi kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza sai waɗannan manyan mutane sai su ci gaba da yanzu kuma sai malaman su su ne masa addu'a irin yadda ake yi ka ce kaza kaza ba kyau kaza kaza ba kyau wasu domin da sun ala zama kamala ai mana addu'a Allah ya yauka ka mulkin a'a in suka zo Allah ya yauka ka mulki sai kai musu nasiha in suka ki karban nasiha ai addu'a ba ita ce ba ku je ku gyara da ku gyara yadda suke gudanar da harkoki sannan sai mu muku addu'a in suka gyara su sai a musu addu'a ta alheri amma suka gyarawa sai a zo a ce Allah ya tarwata kuwa Allah ya sauka musu da masifa Allah ya wasa musu shike tun da ba su da wani amfani mun gane ku amma malamai suka dawo su ne wa shugabanni addu'a shugabannin da suke azzalumai ne dukkan shugabannin sun san su azzalumai ne sun gabo da baki kana addu'a sun san kaiwa ne Allah suna ganin kaiwawa ne kan musu addu'a don ta kan kan yi ta haya Allah shi ne dawa ma ku ne ga wani wannan hadisi azani hadisi ne tu an ga yi ibn abdullah radiyallahu anhu daga jarir ibn abdullah Allah ya kara mu yarda yake baya an rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala insani salat na yi wa manzon Allah biyayya a kan cewa zan sayar da sallah wa ijani zakati da kuma bayar da zakka ma'ana jarir yana da cikin waɗanda suka fuskanta karshen wanda ya yi wa annabi alƙawarin cewa matuƙar yana da rai to zai tsaye da sallah mun gane ku sa'an nan zai bayar da zakka wannan ne kullum musulmi da kuma nasiha ga kowanne namiji da mace yaro zo sun sa bai an mace tana tafiya kawai abu da zo kawai gaban abu huraira imamu da kayan wani wannan take cikin na da kyakkyawa sai ya ga wuce kan shi ne sai kira ya haka jama'a sai baiwar Allah a mafi masallaci za ta ce wasu in ta fanke kuma kika banke turare da ta ce yi. Eh. ya ce ki koma ki wanka wanke wannan turaren ya ce dan na fi yi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk matar da ta sanya turare ta fito ta tafi masallaci ko ta sallah Allah ta dama kamar da zamu yana cikin hukuncin zama a bakin hanya ka da sukuru da ko a cikin kudin kudin musulmi kenan ya fi babba ne na ne mace ne har yara waɗannan sun ga suna yin abin da ba daidai ba sai ko kuma su abin da ya kamata har ya kai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ana wani lokaci yana tafiya sai yawa yara sallah sai abokin tafiya ke tambaye shi ba wannan yara na wasa kasa ce assalamu alaikum yake kaza ni ra'ayi rasulullahi sallallahu alaihi haka na ga Allah bagi kenapa? kenan ba manzo Allah ya rufe yara na kasa manzo Allah ya duk limamu ya kasa duk wani limamu da duniya kuma lahira manzo Allah ya ce ya duk wani shugaba da suka ce amma manzo Allah ya rufe yara na wasan kasa sai da sallama assalamu alaikum abu huraira dan dan abu huraira abu huraira an naka shi ran da shigo da shi saboda ya shigo da farki ya fata wa sa da farki a ranar da samu mutum da duk da kake son da shi ka nuna kuma za ka yi ta dauri da shi kenan wallahi wata rana sai ana bari da dawo da farki amma sai ka kanka a da su da na yau ana cikin farki to ran da ranka ba shi ba amma kullum da ma su da ba su kana kana da shi ko kana da shi ba shi to sai abu hurera ya ce ai yalla kai tun da ya yi ta zama gwamna ba a haka da kimiyya da ɗan banda suna share fage a gaba sai ce a ije a ta mai zaki zaki abu hurera kuma sun da sai hajjar cikin zaki ta ce zaki eh, da matsala da zafi ko a biya ta haka samu da haka haɗa wa zaki matsala da zafi ya ce to shi kenan na an daga madina ce cikin sai na umar ya lalace wata mai har zuwa abu huraira yana zuwa cikin gari dama an sanar da su abu huraira ne gwamna to ya shigo gari yana buga ne an san da bakin nan ya ku gafara ga gwamna nan ya shigo ku gafara ga gwamna nan ya shigo ya rahama kuma ba ba rahama kuma ba da ke gida ta in dare ne suna yi da cikin yara masu wasan hoto haka nan sai su yi cikin shi kenan sai a don ko kan abu huraira ya ce a yi ba kan gwamna kan gwamna ba ya in ka ga haka ko mutum da kake wasa da dariya ba za ka ji daɗin mallakar da ɗayan da malamin ka za ka a yi raha a yi dariya to ran nan ya ma su da za su Allah na'am ma'ana ba zan cuci kowane musulmi ba kuma zan gaya wa duk musulmi gaskiya kuma duk musulmi ba zai gaya masa ukhrijat lin ku an fitar da ku dan mutane ne aka ce wannan lam yana da fa'ida ka gane mu an fitar da mu ne an halitta mu ne dan mu amfani kanmu kuma mu amfani wasu ashe duk sa'an da ka zauna baka amfani kanka ba baka amfani wani ba baka cancanci ka zama cikin al'ummar musulmi ba kenan an gane ko shi yasa ka tashi ka yi abin da yake zaka amfana ka amfanar da yan uwanka musulmi to Allah yake ku ne al'umma wadda kuka fi kowace alheri an halicce ku ne don ku amfani kanku kuma ku amfani mutane ta'muruna bil ma'rufi yadda halinku yake ko musulmi kuna umarni da kyakkyawan aiki watan hauna anil munkar kuna hani daga mummunan aiki wannan karka dauka sai malamai masu wa'azi kawai kai ma kana kasuwa in ka ga wani yayi abin da ba daidai ba sai ka ce wani gyara kaza ya wani ya kamata kai kaza shine ta'muruna bil ma'ruf watan hauna anil munkar kenan dan awa iri iri ce a da yake sai malamai masu ilimi za su tsayo akwai waɗanda suke ma kowa zai iya yi da ya ga mugun abu sai ce ya kamata a bar kaza jama'a kada fushin Allah ya kama mu to in bala'i ya zo Allah ya kiyaye sai ga irin waɗannan sun samu sun kubuta Ali Imran aya ta ɗari ɗaya da goma. Wa ta'ala Allah ya ce afwa ka rinka yin afwa ka rinka kau da kai game da abubuwan da wawaye suke maka wa amur bil urfi ka rinka umarni da kyakkyawan aiki a bi shari'a a yi tauhidi a bar shirka wa a'rid anil jahilina ka kau da kai daga wawaye jahilai waɗanda ba addini ya dame su ba al'amarin da ya dame su kawai shine abin da zuciyarsu take so to ka kau da kai daga gare su shi yasa tsari na mai da'awa jama'a duk sa'an da kake da'awa kakka shagaltu da wawaye za su yi maka asara kana da'awa sai kaga wasu sun shagalci da rushe da awarka kai kuma kakka shagalci da cewa sai ka rama duk sa'an da ka faɗi ka karantar kai wa'azi kai da awa wasu ka je suka rushe kar ya zama majalisin ka na biyu na rama wancan rushewa da aka yi ne ka ainihin wato lura da abin da wawaye suke yi kenan sai ka ci gaba da abin da kake yi ai kana yin dashe ne da sunan Allah ko to Allah ba zai bar da shanka yi yaushi ba mun fahimci wannan da kyau ko wannan na daga cikin ɗabi'ar Yahudawa da nasara da yan bid'a duk sa'an da suka ga ana karantar da mutane addini sai su zoci kokarin shagaltar da wannan mai karantar da mutane addini sai ya shagaltu shikenan sai ya koma yana faɗa da su ya daina karantar da addinin ke na taɓa buga muku misali haka suka ainihin al'abdani lura abdani ko kuma ayyub ɗaya dai cikin wasu masu da'awa waɗanda ba da daɗe nan ba suka gabata ya taso yana wayar wa da duniyar musulunci kai baki ɗaya Allah ya hore mishi ilimi ya hore mishi fahimta harsuna da yawa na duniya yana jin harshe akalla an ce ya fi biyar to da ya ya shagaltu da da'awa sai a samu wannan bature yana kasar ingila sai ya rubuta littafi sai ya ci mutuncin addinin musulunci sai shi wannan jamaluddin al sai ya shagaltu bai yi mishi rabbi. kafin ya gama wannan rabbi, sai aka samu wani baturen faransa shi kuma ya zaji annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya la'ance shi sai shi wannan jama'a da kuma sai ya tsaya ya shagaltu da mishi raddi har ya kare rayuwar shi yana ta masa raddi yana ta masa raddi ba su bashi ya ci gaba da yin abubuwa to kai ma ka lura yanzu kana da awa to yan bid'a za su soko kai kafirai yahudu da nasara za su soko kai duk wani makiyin Allah zai soko kai ne da can ya zauna baya karantarwa baya wa'azi ba abin da yake amma tun da yaga an zo za a wayar da kai to bari ya zo kai zai shagaltar eh, yau ka yi wa'azi kan kaza ka karantar kan kaza in ya zo ya shagaltar da kai gobe sai ka zo ka nemi sharaddi madadin gobe ba a ci gaba da wa'azi ko karatu kai mishi raddi ne aka yi an ci baya to ya sami yadda yake so don ka zo sai ka ci gaba shine Allah yake cewa khudhil afwa ka rinka kauda kai wa amur bil urfi ka rinka umarni da kyakkyawan aiki wa a'rid anil na ka rinka kauda kai daga jahilai waɗannan karka damu da su suratul a'raf aya ta 199 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mumine maza da mata sashin su masu nuna kauna ne da soyayya wa sashi ma'ana mumine suna kaunar junansu maza da maza mata da mata maza da mata suna nuna kaunar junansu ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki wayan hauna anil munkar kuma suna hani daga mummunan aiki ma'ana muminai haka suke tsakanin su ko maza ne ko mata ne ko maza da mata ne aikin da suke yi kenan suratu tauba aya ta 71 to duk sa'an da muminai ba su sufanta da waɗannan sifa ba ba su cancanci ake muminai ba kenan in muminai suka zauna mazan su ne ko matan su ba su wa juna wasiya da ayi abin da yake a bar abin da bai kamata ba to shikenan kuma al'amari ya lalace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace lu'ina alladhina kafaru kafarumin bani isra'ila Allah an ci kafirai daga cikin bani isra'ila abin da yasa ba a ce lu'ina ko kuma lu'ina banu isra'ila ba saboda ai ba dukkanin banu isra'ila ne suka kafirta ba akwai na a cikin su annabawan da suka zo cikin su ai su ma banu isra'ila ne annabi Musa ai isra'ila ne ko annabi Yusuf bani isra'ila ne mun gane ko ai ba wannan Isra'il din ba ai Yaqub kenan shine Isra'il Abdullahi an gane ko shi yasa a ɗabi'ance babu kyau a shar'ance ka ce Allah ya la'anci bani Isra'ila mun gane saboda ba duk kamar Allah kiyaye ka zo ka ce Allah ya la'anci Hausawa ai yi kuskure ko a sai ka dubi cikin su suwaye yake yin laifin sai ka kira su da sunan irin wannan aikin nasu saboda haka Allah ya ce an la'anci waɗanda suka kafirta cikin bani Isra'ila amma an ka bude baki yace Allah ya tsine wa Yahudawa wannan kai daidai dama an san ai sun kauce ne waɗannan shi yasa suka sifanci da wannan sunan na musamman to Allah an ci kafirai cikin bani Isra'ila ala lisani Dawud akan harshen Annabi Dawud Allah ya la'ance su Annabi Dawud ya bude baki ya ce Allah ya la'ance ku ya ku kafirai cikin bani Isra'ila wa isa ibn maryam da isa dan maryam annabi isa ma sai da ya la'ance su ya tsine musu albarka me yasa annabi isa da annabi dauda suka la'ance su tare da umarnin allah da allah yace zalika bima asaw abin da ya kawo haka saboda saban allah da suke wa kanu ya atabuna kuma sun kasance suna ta'addanci ne wa shari'ar musulunci karan tsaye ba ruwansu da shari'ar allah duk abin da aka ce allah ya ce ko da ba su yi wannan abu to kuma sai ko da ba su aini allah ya ce kar ai kaza ko da ba su yin wannan abu sai kuma su dawo suna yi misali a ce da ba su shan giya sai aka ce Allah ya ce giya haramun ce to daga nan kuma sai su fara shan ta karan tsaye suke wa shari'a Allah kanu la hauna an mun karin faluhu sun kasance ba su barin duk wani mummunan aiki da suke aikatawa duk abin da aka ce su bari ba su bari ba ladi isa ma kanu ya fa'aluna Allah ya ce mm, Allah wadarai da irin abin da suke aikatawa suratul ma'ida aya ta 78 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fasda bima tu'mar to Allah yace wa qulil haqq wa qulil haqq min rabbikum kace da su gaskiya ta zo daga ubangijinku ya fi mutane masu saurare faman sha'a falyu'min wanda ya so sai ya bi gaskiya ya yi imani da ita wa man sha'a wanda kuma ya so fal yakfur ya kafirce manzon Allah bai yi asara ba mai wa'azi bai yi asara mun fahimci wannan ko to wannan aya ba wai ana umarni ne cewa ka kafirce ba amma ana bayyana maka ne to ga gaskiya ne ta bayyana za ka bi to shi kenan ba za ka bi ba an dai bayyana maka shine al'amru bil ma'ruf kenan ana umarnin ka ga gaskiya ta bayyana ka zo ka bi ta in ka bi manzon Allah bai karu ba saboda ka bi fa an gane ko Allah bai karu ba saboda kaji in ka ki ka kafirce Allah bai cutu ba manzon Allah bai cutu ba waye cutu Sai ka cutu anna wa balaka alayka surat al-kahf aya ta 29 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake fasda bima umar. ka ci gaba ka bayyana abin da aka umarce ka ka bayyana shi a sarari tunda abin da kake ba Allah ya umarce ka ba to karka boye wa kowa shi yasa ba a ba a ba a boye al'amura abinda kake ka tabbatar gaskiya ne ko to ka bayyana shi karara muna ga waɗancan mutane da manzon Allah ya gama da su san san kowaye ba da yace kowa ku suwaye sai suka ce mu ne musulmi ba su ji kyamar su bayyana musuluncinsu ba kai ma duk inda kake ka bayyana kana ofis ne aka same ta duk abin sai ka ce ni fa musulmi ne ni mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan ko amma aka waye gari ka zo kana kyamar kai ka ce kai musulmi ne amma kafirai su suna son su bayyana kafircin su karara ba sa jin kunya wallahi tallahi kai asara a rayuwarka gata da musulunci yayi maka kai kuma ka wulakanta shi Allah zai maka ukuba akan haka dan haka Allah yake to ka bayyana ka ci gaba da abin da aka umarce ka an gane ko ma'ana me kenan al'amru bil ma'ruf wallahi anil munkar abinda aka umarci annabi ya nan da duk wani mai da'awa ya umari da kyakkyawan aiki ya hana mummunan aiki suratul hijiri aya ta tasa'in da hudu wa qala ta'ala Allah yake fa anjayna alladhina yanhauna 'anil su'i wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yaftuquna Allah yake lokacin da azaba ta zo fa anjayna alladhina yanhauna 'anil su'i sai muka kubutar da waɗanda suke hani game da mummunan aiki duk sa'an da aka lalace sai ka mike kai ta wa'azi kai ta wa'azi in bala'in ya sauka sai kaga Allah ya kubutar da kai wa akhadna alladhina zalamu muka kama waɗanda suka yi zalunci bi azabin ba'isin da mummunan azaba ma kanu yafsukuna saboda irin fasikancin da suke yi su ko waɗancan nagari sai aka ketarar da su saboda suna ainihin yin wa'azi suratul a'raf aya ta 165 malam ya ce wal ayatu fil babi kathiratu ayoyin da suka zo a cikin wannan babi suna da yawa ma'alumatin kuma sanannu ne a gurin malamai wa amma a ahadi hadisai ba da suka zo dangane da umarni da kyakkyawan aiki da hani da daga mummunan aiki ban awwalu an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu hadisin farko shine daga abi sa'id al khudri Allah ya tsara mishi yarda yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kudu na ji manzon Allah kira da annabin Allah tabbata a gare shi yana cewa marra minkum man sara duk wanda ya aiki daga cikin ban yukan kiru ya canza wannan mugun aiki da hannun shi ma'ana tana da karfi kai ne shugaba ko gwamna ko hashi ko isuwa ko ta kai sai ta ga ana yin basu ko siya ko fasikanci ko zalunci a ƙarƙashin mulkinka to in eh, tana da iko sai ka fita hana da karfin hannunsa mun gani ko amma in ba ka hana ba ba yadda kake da iko za mu karshe za a za a kone imanin da kake da sarrafin hamza da hannu babu zai to sai ya arziki ma'ana alhamdu duk ma'abu ke na wannan ai arziki sai da jama'a wannan da ake a ya yi yara sun lalace gaba da za ba